jama'a musulmi mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammacin asabar ne 18 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 daidai da a bakwai ga watan uku shekarar bature 2026 wannan shine darasi na 123 insha Allah a cikin jerin jerin darussa na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi watake da suna alkur'ani mu'jizar mu'jizoji idan masu bibiyan mu a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani ba su manta ba ba mu gushe ba muna tafsiri a cikin suratul bakara a inda ajiya muka karkare tattauna bayani karkashin faɗin Allah maɗaukacin sarki ya ayyuhan ladina amanu ista'inu bis sabri was salah inna Allaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun a yau zamu tashi faɗin Allah maɗaukacin sarki wala ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم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 kafin mu shiga cikin bayanin waɗannan ayoyi muna ƙara ainihin wato isar da saƙon 'yan uwa da suke neman addu'a daga gare mu kamar yadda muka ambata tun kwanaki mutane da dama sun aiko da wato baran neman addu'a daga 'yan uwa baki ɗaya wanda muna fatan jama'a ba a manta ba kuma za a ci gaba da sanya su a cikin addu'a akwai waɗanda suka bayyana abubuwa da suke da shi na matsaloli tsakaninsu da Allah mahalicinsu wanda Allah ya fi kowa sanin shi to muna addu'a Allah ubangiji ya biya musu bukatunsu na alkhairi akwai mata da dama waɗanda suka aiko da ainihin wato a wannan bukata wasu suna cikin ainihin wato damuwa ne na rayuwar duniya wasu suna bukatan aure ne wasu suna fama da lalura ne na rashin lafiya Dukkansu suna neman mu taya da addu'a ubangiji Allah ka fi mu sanin su ka biya wa kowace bukatar ka na alkhairi Allah madaukakin sarki ka takaita musu jarabawoyin da suke a ciki ka kawo musu fatahi daga inda wato ba su tsammata ba na gaggawa Allah ka sa mu dace haka in ba a manta ba ko wani dan uwa da ya shigo cikin masallaci nan shi ma yake yana baran addu'a daga yan uwa shi ma yana da ainihin wato bukatu akwai masu neman aiki akwai masu neman jari akwai masu neman karatu akwai su ma mazaje masu neman aure ubangiji Allah ka biya wa kowa bukatar shi na Allah ka fi mu sanin kowanne daga cikin mu kai ne matsayin abin da ke koyi da abin da ke bayyane akwai waɗanda ba su ma iya kai gare mu cewa mu nema musu addu'a ba amma suna da bukatar addu'a Allah ka biya wa kowa bukatar shi na Allah madaukakin sarki ka sa mu zama lafiya na'am akwai tambaya da aka yi a jiya game da cewa a mene tambayar ma limami ne ko yawwa limami da yake yake sallah sai ya karanta fatiha kawai da gangan cewa kabili zai yi ko ba'adi ina fata an gane mana ba zai karanta sura ba to aslan a karatun sallah abinda yake farilla ne karatun fatiha da haka duk wanda ya karanta aƙalla fatiha a sallah sallar shi ta inganta karatun sura yana daga cikin sunna mustahab wanda manzon Allah ya doge yana yi a sallolinsa da haka in kana son kai sallah irin ta manzon Allah bayan ka karanta fatiha sai ka ƙara da sura musamman a rako'i na farko da ta biyu a dukkanin salloli masu raka'a biyu ne to bayan fatiha ana yin sura masu raka'a uku ne to a raka'a farko da ta biyu bayan an kare fatiha annabi yana karawa da sura masu raka'a hurhudu su ma raka'a ta farko da ta biyu annabi ya kara sura bayan ya kammala fatiha rako'in da suke sama da biyu to a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yakan takaita akan iya fatiha kawai amma har su din ma akan iya karanta musu sura ina fatan jama'a an gane to wanda ya zo ya sallah sai ya karanta surar. amma ya karanta fatiha to ya yi abin da yake wajibi sai dai babu ko shakka ya rage wa kanshi wato falala da lada a sallah dama kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da yawa daga cikin masallata wani ba abin da yake tashi da shi na ladan sallah sai kashi biyar bisa goma wani ya samu shida bisa goma wani bakwai bisa goma wani takwas bisa goma na yake wani tara bisa goma kaga kenan wannan ya nuna gwargwado da mutum ya inganta sallansa ya kamanta sallansa da ta manzan Allah to gwargwado yadda zai samu cikakken lada amma akwai fahimta ko amma wanda bai karanta fatiha ba ne kwata-kwata wannan hadisi ya tabbata manzo Allah yake duk wanda bai fatiha ba bai da sallah to kaga shi tunda yayi fatiha ba za a ce bai da sallah ba amma lalle sallar shi akwai na kasu ina fata gane kuma bai yi sallah irin ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace da haka babu wani ƙabili ko ba'adi tunda ba mantuwa yi ba da gangan yi ko da kuma da mantuwa ne ba sai an yi ƙabili ko ba'adi ba jama'a an gane wannan da ke ko Allah madaukakin sarki ya samu dace waɗannan ayoyi wanda za mu fara jin bayanin su a yanzu Allah maɗaukakin sarki a cikin wato baiwansa da kuma cikan mulkinsa shine yake ƙara nuna irin falala da ni'ima da yi mana mu wato al'umman manzan Allah kamar yadda muke ta faɗi tun a baya Allah madaukakin sarki yana ta tuna mana ni'imomin da ya mana ne tun daga faɗinsa da yake cewa wali utimma ni'mati alaikum na ɗauwa na alwashi ne sai na cika ni'imomina a kan albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to daga cikin ni'imomin shine Allah yake sai ya ƙara tuna mana anan tare da cewa za mu ga ni'imar za ta zo ne ta fuskan jarabawa amma dama kamar yadda za mu ji bala'i ko jarabawa da Allah ke jarabtan bayi yana jarabtan su ne ta fuskoki guda biyu akwai jarabawa ta fuskan ni'ima da alkhairi akwai kuma jarabawa ta fuskan wato sharri da bala'i dukkan su jarabawa ne za mu ji ayoyin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da hakan kuma za mu ga hakan yadda yake faruwa tun da kuma har yau dinnan da haka wanda ya gafala sai ya ankara kaka ɗauka cewa wai don baka rashin lafiya to kai baka da matsala a wannan lafiyar ma da Allah ya baka jarabawa ke gare ka to Allah madaukakin sarki sai ce wala nablu wannakum malamai har kullum suna cewa lamun din nan da yake zuwa a irin wato waɗannan kalmomi makamancin haka to yana hukunta rantsuwa ne Allahu akbar ba fa ma bin Allah ba shi rantsuwa ba mu kai ba ba mu isa a ce Allah zai faɗi wani doka amma sai ya rantse mana ba amma dan Allah ya nuna mana lallai wannan abu babu ainihin wato wasa a ciki shine sai Allah zai gabatar da rantsuwa kafin ya faɗi abin da zai faɗa Allah ya ce wallahi na rantse da kaina ni Allah la nakum bi shay'in za mu rinka jarabta mu za mu zo mu ji kalman albala an fahimta ko wato jarabawa kenan Allah zai rinka gwada mu zai rinka jarabta mu wannan Allah ya riga ya faɗa da haka ko kana so ko baka so sai an jarabce ka kawai ka shirya wa wannan jarabawa ne misalin ka misalin wanda yake neman takardar karatu na makaranta to ya san dole kafin ya samu wannan takardar sai an jarabta shi da haka ko ya shirya ko bai shirya ba lokacin jarabawa na yi za a fasa ba za a fasa ba to wannan na duniya ma kenan na mutane ina kuma ga Allah madaukakin sai kuma kana jin sai da Allah ya rantse Allah ya ce sai dai in baka zo duniyar nan ba amma wallahi sai an jarabce ka jama'a gane wannan da kyau ko kuma Allah ya ce jarabawar ma dan dan kaɗan zai yi mana bishayin da wani ɗan abin da ba a rasawa dan dai kada abin mu haka kawai mu shantake kamar yadda muka ce za mu zo mu ji jarabawa ma ni ni'ima ce gare mu dan da ba a mana wannan jarabawan ko to da wani in ya balle to sai Allah ba haka ne ko aka wajen wa a hakan ma da ake jarabta mu aka kai to shine Allah madaukakin sarki yana kaunar mu ne wallahi to Allah ce zai dan rinka jarabta mu da kan abin da ba a rasawa za mu zo mu ji malamai suka ce shaikin din nan duk da ya zo a mufrad amma ya zo ne da ma'anar jam'i saboda duk misalan da za a buga mana to a cikin kowane irin misali Allah na iya jarabta mu to idan ka haɗa ɗan jarabawan farko da na biyu da na uku da na hudu sai ka ga sun haɗu sun zama jarabawoyi masu yawa ko Allah ya ce min alkhawfi daga cikin wuraren da za mu rika jarabtan ku akwai wajen tsoro abubuwan razani wanda za mu rika fuskanta daga ainihin wato waɗanda suka fi mu ko waɗanda suke maƙiyanmu ko mu ya junanmu za mu rika fuskanta dama tsoro ana tsammatar shi ne daga abin da ake tunanin yana sama da kai an gane ko ko ya fi ƙarfinka ko ba yadda ka iya da shi to daga irin nau'in abubuwan da Allah zai rika jarabta mu kenan sannan ya ce wal ju'i haka Allah zai rika jarabta mu daga ainihin wato abin da ya shafi yunwa yunwan cikin mu da zai rika koda mu ba hanyoyi ne da Allah zai rinka bi yana jarabta mu Allah ya ce wa naqsin min al-amwal da kuma tawaya da ragowa na arziki za mu ji malamai suka ce ta hanyar Allah ya rinka sako fari a duniyar nan da haka kayan tsirrai sai su ki ba da 'ya'ya ko kuma su bada da kaɗan sai da ba zai wadata ba da haka sai mutane su wayi gari su fada cikin yanayi na yunwa wanda ce wanda Allah maɗaukakin sarki ya fitar jama'a mun gane wannan da kyau ko eh yunwa dai a wannan gwamnati da muke ciki mu a Najeriya za mu fahimce shi sosai sosai to daga cikin hanyoyin da Allah zai saka jarabta mu kenan sannan Allah yake wal anfusi haka ne ko wal wa naqsin min al amwal da kuma tawayan dukiya ta hanyar asara ko gobara ko barayi su sace ko wani abu dai da zai tauye dukiyar mutane Allah yake wal anfusi haka daga kuma rayuka a rinka ɗauke rayuwan waɗanda kake ƙauna a rayuwan nan mahaifi mahaifiya ‘ya'ya mata miji ‘yan uwa abokai malamai an fahimta ko shugabanni duka za ka ga wani wanda kana matuƙar ƙaunar shi a zuciya sai Allah ya jarabce ka ta hanyar ɗauke rayuwar shi ya zama ka gama ganin shi kenan kai da shi sai a mafarki ko a tunani kun rabu kenan rabuwa na har abada wannan ma hanyoyi ne da Allah zai rinka jarabta mu Allah yake wasamarat haka wato ragowa na a ƴaƴan itace su ne kayan marmari da muke yi wato amfani da su to da Allah ya buga mana waɗannan misalan sai Allah maɗaukakin sarki ya so ya nuna inda ni'imar wannan jarabawar za ta bayyana sai Allah ya ce wa bashir sabiri idan muka yi muku wannan jarabawar to muna son mu gane suwaye masu haƙuri to in har muka gano masu haƙuri a cikin ku to ga albishir Allah na mutu to kamar ka ce to ya za a gane masu haƙuri suwane ne sai Allah ya buga mana sifansu Allah ya ce alladina idza asabatkum musiba sune waɗanda idan muka jarabce su da wata musiba qalu alamar su ta farko idan suka buɗi baki za su magana cewa za su yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu din ma kanmu dama na Allah ne kayan Allah ne mu to kuma gaba ɗaya ƙarshen al'amari gare shi za mu koma da haka dan Allah ya raba mu da wani abu da muka saba da shi sai abu ne mai sauki dama na shi ne mu din ma na shi ne da haka ba wai laifi Allah ya mana ba ya karba abin shi ne kawai to mu danne zuciyarmu mu yi hakuri kalmar da za su fara faɗi kenan an fahimta ko Allah yake ula'ika to irin waɗannan masu haƙurin alaihim salawatun min rabbihi wato kalmomi na yabo da ɗaukaka to Allah maɗaukakin sarki yana tabbatar musu da shi shine salati daga Allah zuwa gare su Allah zai girmama su Allah zai ɗaukaka matsayin su, kaji daga cikin sakamakon wannan jarabawa Allah ya ce wa rahma da kuma jin kai Allah ya yi musu alkawari na jin kai na musamman ka ji alkhairi guda biyu ga ainihin wato salati da Allah zai musu ga kuma jin kai da Allah zai musu sai Allah madaukakin sarki ce wa ulaika kuma irin waɗannan ne kadai humul muftadun su ne shiryayyu sai sa kamar da zamu zo mu ji Umar dan Affa duk in ya karanta wannan ayan sai ce madalla da wasu tukwiti guda biyu da Allah ya yi mana su a matsayin mangala sannan madalla da ƙarin akan wannan guda biyu da Allah ya mana a matsayin ɗan ɗili wannan sai in kana jin hausa za ka gane wannan idan aka ce wato mutum ya je ƙauye ya tashi ban kwana da su ba suna mai alkhairai irin na kayan ƙauye ba to sai ka ga an cika mai mangalan jaki ko rakumi ma'ana mangala shine jakan da ake zuba kaya akan rakumi ko jaki za ka gan shi hagu da dama to duk da an ciko maka shi. to shine Umar yake cewa ni'mal ma dalla da mangala guda biyu da Allah ya mana suficin su na alkhairi na farko shine alaihim salawatu min rabbihim na biyu shine wa rahma sakamakon ne sakamakon hakuri sannan Allah bai bar mu a iya mangalan ba kadai har an tafi za a ma'ana har an shirya za a tafi sai wata tsohuwa ta zo ta ce da Allah tsaya ni ma ina da kaza ka yi haƙuri ta a dan ɗiba maka shi a tsakiya kuma shi ne ilawa jama'a gano wannan da kyau ko to dan ɗiri kenan kwatankwacin irin in an yi abinci din na an saka maka malmalan tuwo sai ka zo za ka tafi a ɗan yanko wani ɗan ƙarami shi a ƙara jonawa a sama jama'a gano ne shi ne Allah ya yi mana baiwa sai ya ƙara mana da shi kuma to Umar duk in an karanta ayar ne yana murna yana jin daɗi cewa wannan sakamakon haƙuri kenan Hakuri yake jawo maka Allah maka irin wannan ta goma shi jama'a an gane wannan da kyau ko to wannan aya kamar yadda muka ji of course za mu expecting akwai matsaloli za a tattauna ina fata an gane dan kamar yadda muke faɗi mu a cikin tsarin wato ɗan abin da muke yi na a ta da baki a fassarar nan muna so ne mu rinka fahimtar menene sakon Allah gare mu da haka ba wai damuwar mu yadda muka fassara to mu ce aya na gaba a wuce an gane ba a gane ba uku a muna sa akalla ka tafi da sako guda ɗaya da ka fahimta cikin wahayin da Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama malamai suka ce daga cikin wasu malamai da suka fassara akan wannan ayar sai suka sai suka dubi ayar ta wata angul wanda in ba an faɗa ba kai ma yanzu kila baka taɓa wannan tunanin ba ka duba abin da suka ce suka ce da Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi alkhawf da aka faɗi a nan ba wai alkhawf na tsoro na matsiya, ko masu shugabanni da za su razana zuciyarka ba suka ce ba shi ake nufi ba ana nufin za a rinka jarabtar mu da tsoron Allah khawful lahi jama'a gane wannan da ko wal ju'i da yunwa suka ce abin da ake nufi da yunwa anan shine ibadar azumi sannan za a rinka jarabtar mu ka ji malaman ko suka ce wa naqsin min al-amwali tawaya na ainihin wato dukiya zakkan da Allah yake mu fitar a cikin dukiyar mu kenan Allah zai jarabce mu da kai ka taba ji wannan fasara <laughs> sannan wal anfusi da rayukan mu wannan shine rashin lafiya da Allah zai rika dora mana duk hanyoyin jarabawa ne sannan was samarat to shi kuma wannan me kuke tunanin za a ce <laughs> sun san ina bin ku wani assignment ko to zan kara muku da wannan ba wanda ya gano na ai shi ne wancan na farko a ai wannan nafsin min al-amwal kenan wata mara ba wanda zai iya a'a ai wannan shine asalin ma'anin da kowa ya fahimta wani fassara aka fitar kamar yadda ka ji waɗancan an faɗi wasu abubuwan da hankalin ma bai je kansu ba to shi ma wannan kun ba da gari a shi. <laughs> suka ce rasuwan 'ya'ya, 'ya'yan mutum su ne samara ɗin shi haka abubuwan da Allah ya maka na wa kamar ka ce alkhairai to sai Allah ya jarabce ka shi ya karɓa kayan shi to sune ‘ya'yan itace ‘ya'yanka da ka haifa haka suke fassara na alimamu ibnu kasiri za mu ɗauko maganganun shi insha Allah mu karanta mana shi da shi ma za mu fara shi da ya kawo wannan ra'ayin sai ya ce wakila amma fassara nan gaskiya ba mu yarda da shi ba kawai sai ya wuce sai ya ki faɗin wane ne wanda ya fassara saboda in kai ka ji waye fassara za ka gane ba magana a yada ba wani babban malami ne daga cikin malaman musulunci shi ma ɗaya daga cikin al'a'immatul mazahibin arba'a amma imamu al-imamu ibn kabir ya ƙi faɗin sunan shi don bai yadda da fassarar ba ce gaskiya wannan fassarar yi nisa daga asalin ma'anan ayar an gane ko za mu zo mu ji wane ne a gaba sai Allah ya ke wa bashir sabirin sai ai albishir ga masu ainihin haƙuri. A nan kuma za mu zo mu ji ina batu game da nau'o'in hanyoyin haƙuri da ake nema bayan a wancan ayan na baya kun tuna da muka jawo a ya yi ita ista'inu da sami bayanan haƙuri ko ba nan kuma za ka ji wasu ƙarin karatu akan haƙuri da baka ji a can ba domin Allah musamman a yi wa masu haƙuri albishir to ka ji menene malamai suka kawo na hanyoyin da za a gane kana da haƙuri ko ba ka da su sannan insha allahu a ƙarƙashin wannan ayan za mu ɗauko wasu hadisan manzan Allah sallallahu musamman wanda al Bagawi ya kawo su a cikin tafsirinsa a Ma'alimut ya kawo hadisai da suke bayyana haƙuri da kuma irin falalar da yake ga masu haƙuri jama'a an gano wannan da ko to da Allah madaukakin sarki zai zai sifanta masu haƙurin nan sai fara da cewa alladina idza asabatuhum musibatun sune waɗanda idan musiba ta same su qalu abinda ake ji suke fara furtawa shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to a ɗabi'ar dan adam ka zo ka ji tun ba yanzu ba tun da yadda muke zaunan nan da za ka ji wani ya daka wannan salatin ko misali ka ga wani ya ɗaga waya ce hello sai ya ɗan shu sai ya ce inna lillahi wa inna me mutane ba su tunani an yi mutuwa <laughs> to shin mutuwa ne kaɗai in aka yi mutu su waɗannan da Allah yake sifantawa suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to me yasa mu yanzu a mutuwa kawai muke fassarawa a nan ne zaka ji malamai suka ɗauko wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wata rana manzon Allah suna zaune da wasu sahabbai cikin dare an kunna fitila haka ana ganin haske iska ne ya taso ne mai ne ya kare ne faf sai fitila ya ɗauke sai aka ji manzon Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai sahabai suka ce a ah, ya maza Allah fitillan ma <laughs> ko kuma fahimta maza Allah yake ai duk wani abu da ya sa wa ni damuwa da tashin hankali to musiba ce da aka kai jari wannan yake tabbatar da cewa kana daga cikin waɗannan bayi da Allah yake mata jama'a mun gane wannan da ke ko bari kan mu gama shanye zakin zancen bari mu ɗauko maganganun kai tsaye al ibnu kafiri abul fida ad-dimashqi rahmatullahi alayhi yace akhbara ta'ala da Allah da ya kawo waɗannan ayoyin da muka ji alaran ya karanto mana sai ya ce Allah maɗaukacin sarki yana ba mu labari ne annahu yabtala ibadahu cewa ko yubtala ibadahu Allah yayi mana alƙawarin zai rinka jarabtan bayinsa da aka kowa ya sa a ran shi kawai cewa Allah zai da yarce shi yanzu ba gashi kafin mu fara karatun nan mun ta magana dan mu da suka aiko da addu'a ba to su kaddara wannan halin da suke ciki jarabawa ce daga Allah da ko kowannen su in da ba su dauka jarabawa ba ce sosai yanzu nan su san cewa jarabawa ce da ka in ba su yi istirja'i ba a da su yi yanzu nan su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su dauki wannan a matsayin jarabawa da Allah ya ce zai rinka yi wa bayinsa an fahimta ko ai yahtabiruhum wa yamtahinuhu zai rinka jarabtan su yana gwada su saboda ne Allah na san ya yi tamyizi ne Allah ya san ya tantance su wane ne masu dangana su wane ne masu gadan dangana su waye masu mai da al'amari zuwa gare shi su wane ne waɗanda za su yi tunanin wayansu zai fitar da su abinda Allah yake son ya gwada ke to in ba an yi wannan gwajin ba ko ba za a iya tantancewa ba yanzu da muke zaunan nan za ka iya ganin goshin wani ka ce kai da ganin goshin na wannan mai haƙuri ne a ce jarabawan ta sannan za ka gane mai haƙuri akwai saukin a ce mutum ya yi haƙuri ɗin ko amma da jarabawan za ka faru to anan ne za a gane hakikanin wane ne mai haƙuri ina fatan jama'a ana ganewa za mu zo mu jire na sosin insha Allah sai ka fara gwada kanka kana daga cikin masu haƙurin ko ko da sauran aiki sai ce kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi a wani wajen wala nablu wannakum حتى نعلم المجاهدين نعم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم kaga wannan kwatankwacin wannan aya kenan Allah ya ce wallahi sai mun jarabce kamar yadda Allah ya rantsuwa anan da ya tafi can suratu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ƙara maimaitawa dan mu gane abin ba wasa bane da haka dole ne kawai sai Allah ya jarabce ka kawai ka shirya fahimta ko Allah ya ce har sai mun tantance su wane ne suke yi da gaske su wane ne mujahidan na gaskiya wanda inda za a ce a tafi jihadi za su tafi za su sadaukar da rayuwarsu za su sadaukar da dukiyarsu za su kuma ba da ainihin wato rayuwarsu ga addinin Allah sannan wasabiri kuma a gane masu haƙuri kaga an gane magana masu haƙuri ko da haka duk inda jarabawa ya zo to dole sai an gane mai haƙuri daga mara haƙuri sannan Allah ya ce wa wa akhbarakum sannan za mu jarabci wato ya zama abin labari a kanku da shi za a rinka baku labari cewa lokaci da kaza ya same ka an gane kai mai haƙuri ne lokaci kai kaza kai ba mai haƙuri bane Allah ya sa mu dace malam ya ce to ku ji yadda jarabawan zai rinka zuwa fataratan au fataratun bisarra'i idan Allah ya tashi jarabtanka wani lokacin da ta abin da yake na farin ciki da jin daɗi ta haka Allah zai jarabce ka Allah na son ya ga a cikin farin ciki da jin daɗi za ka zama bawa mai biyayyen Allah ko ko za ka ɗan saki layi ka yi wato saba wa Allah sannan sai ka sake dawowa shine irin abin da mutane ke yi idan Allah ya ni'imta su da samun karuwan haihuwa ko za su yi aure sai ka ga sai yi ta saba wa Allah da sunan wai ana murna to ka faɗi jarabawa buwa, uwa baka ci jarabawa ba wannan fati da ake shiryawa da ainihin abubuwa na sheƙe aya a saba wa Allah a keta wa Allah rashin mutunci wallahi faɗi jarabawa ne kaga kai ta wajen murna Allah ya jarabce ka kuma baka ci jarabawan ba Allah ka gafarta mana yace wa taratun bidarra taratan bidarra wa taratan bidarra wani lokacin da farin ciki wani lokacin kuma da abin da zai kuntata maka wani abu ne zai zo maka na kunci an yi jarabawa an zo ƙarshen shekara za a fita kawai sai ga kai ka faɗi jarabawa shin me zaka fara faɗi a lokacin cewa za ka yi malam wani dama na ne ko ko ja'i za ka yi jama'a na fahimta ko Shi ne sai Allah yace daga cikin abubuwan da za a jarabce mu sai ma da ce min khawfin akwai yanayin tsoro wa ju'i da yunwa kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗi a wani wajen Allah madaukakin sarki ke cewa ah, واضرب لهم مثلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون wannan kaga a cikin suratul nahl kenan Allah ya ba mu labarin wata alƙarya karama da Allah ya sako mata arziki da ni'ima da abubuwan jin daɗi amma sai suka butulcewa Allah madadin su yi wa Allah godiya akai sai suka butulcewa Allah sai suka ƙi yin godiya ne Allah madaukakin sarki sai ya juya musu nema sai ta koma bala'i Allah ya sanya musu tsoro da yunwa sakamakon abin da suka aikata to nan sai Allah ya ce a azaka Allahu libasal ju'i wal hau. Allah ya sanya musu rigar yunwa da tsoro Ta dai waɗannan abubuwan da su Allah ya ce zai rika darasar bayi yunwa da tsoro to malamai suka ce an kira wato waɗannan hanyoyin jarabawan da sanya musu riga ne saboda abubuwa ne wanda in Allah ya jarabci mutum da shi kana ganin shi zaka gane yanzu duk in ka ga mai jin yunwa da yunwa ta koda shi baya bukatar sai ya gaya maka <laughs> kana ganin shi zaka gane wanda yana jin yunwa haka ne kuma haka ba to da wanda yake cikin tsoro tsoro mai tsanani ba sai ya gaya maka cewa yana tsoro ba yana da ka gan shi ka gane yana tsoro to shine libasal ju'i wal khawf kuma an gane wannan da kyau ko to kaga Allah madaukakin sarki ya san ta hanyar da zai rinka jarabtan bayi shi yasa ya buga mana misali da waɗannan sai ce a da Allah ya ce bi shay'in min al-khawf wal ju' ai bi qalilin min zalik kun ga magana ko dan wani yanki na yunwa Allah zai jarabce mu dan wani yanki na tsoro Allah zai jarabce mu duba da irin halin da muka samu kanmu a wasu kwanaki nan kaɗan baya ba da yawa ba mutane aka yi ta ihu aka yi ta sallallani aka yi ta tsinuwa aka yi ta sace-sace aka yi ta ba mutane ma fatawa cewa sata ma yanzu halittu kai ka raji ba ka jiba ɗan abin da Allah ya sa mana kai mutane suna da ainihin wato rashin godiya wa Allah wai mutane sun ɗauka wai wannan ai ƙarshen bala'i kenan wallahi wannan ba a bakin komai ba ne. idan aka gaya maka tarihin al'umman da suka gabata da Allah ya jarabce su da yunwa wallahi in ka ji halin da suka shiga sai ka tsorata ko ka san akwai al'umman da Allah ya taba jarabtar su da yunwa ya kasance babu ainihin wato abinci ko ɗaya da ya rage a ƙasar da haka mutane suka rinka jiran yunwa ta kashe wani a cikin mutane su zo su yi wawan naman shi su su ci don su su rayu ka taba jin wannan a tarihi wallahi an yi wannan kowa sai ya zugun ana jiran wa zai fara mutuwa da ya mutu sai kaga an yi wawa a kan shi a ya galgana naman shi a ci shi ɗanye saboda yunwa ba abinci kai ta kai ga wallahi aka ce makabartar garin sai da mutane suka je suna tsonowa a ga wai akwai gawan da bai gama riɓewa ba mutane su ci saboda yunwa musulmai za mu zo tarihin su wata rana wallahi daular musulunci kasan musulmai Allah ya jarabce su da irin wannan haka mu gode wa Allah mu kawai adan ne fa wai ake cewa wai yunwa fa akwai kayan abincin wasu ma a lokacin suka je suka make so din su, suka ki fito da kayan abinci saboda su kuma dama ta samu gare su za su nuna mugunta irin na ɗan adam ma'ana akwai abinci amma ya yi tsada wasu ba sa iya afodin shi ne muke cewa yunwa kada mu roƙi Allah ya jarabce mu da yunwa da haka mu rinka yi wa Allah godiya domin butulci in kai butulci ne fa Allah ke jarabta bayi kun ji dai wannan alƙaryar da maka ɗan ji aya yanzu da yake ba tafsirin ayar muke ba sai sa ba mu faɗa da zance a kai ba alƙarya ce Allah yana ba su arzikinsu Allah ya ce ya ci hari ku haragadan ragadada sai daga cin ragana da kaga ta sa akwai cin banza a wajen amma sai suka nuna wa Allah godiyar mayu ne ta Allah ya ce oh haka za mu yi da ku to bari a juya kwanan sama ta dawo ƙasa sai aka dan harbe su da yunwa dan kaɗan Allah sai da suka raina kansu jama'a an gane wannan da ke ko Allah ka tsawaka to kun dai ji dan kaɗan fa Allah yake zai rinka jarabta mu da haka ku san wannan gashi ma yake cewa wa nafsin min al-amwal ai zihabi ba'daha shi ma dukiyar wasu bangaren dukiya ne Allah zai rinka tafiyar da su kila tana da kuɗi sai aljihunka su zube daga aljihun sai ka lalaba ka rasa kila wayanka ya faɗi ko wani ya sake kila wani abun hawanka ku yi hatsari haka dai ɗan ɓangare dai amma ba duka Allah zai jarabce ka da shi ba sannan wal anfusi sai ce ka mautil aqabi wal aqaribi wal ahba kamar mutuwar wato abokai ko ‘yan uwa na jini ko kuma waɗanda kake ƙaunansu wani za ka gaba kwaɗa dangantaka ba amma Allah ya sa maka ƙaunan shi in Allah ya ɗauki rayuwar shi sai ka ji kai ma kaman ba kama a raye saboda ƙaunan da ke tsakani Allah ya ce wa samara haka da ayan itatuwa ai la taghullu al hadaiqa wal mazari'i ka'adatiha gonaki ba za ta rinka yin fitar da 'ya'ya kamar yadda suka saba ba sai kaga gonan da da ake samun buhun wato kayan amfanin gona ɗari yanzu sai kaga da ƙyar aka tsira da guda takwas kaga naqsin min al-amwal na ƙasa ɗin kenan jama'a an gano wannan da ke ko malam yake cewa qala ba'du salafi an samu wasu malamai daga cikin magabata da suka zo fassara ayan nan sai suka ce fakanat ba'du nakhili la tusmir ghayr wahida sai kaga bishiyar dabino da ke yin nonuwa ta ƴaƴa da wanda sai an zazzage a ta zazzagewa amma sai kaga gaba ɗaya, ba abinda wannan bishiyar ta yi sai dabino kwaya ɗaya. gan ghayr wahidatin wa kullu haza wa amsalihi mimma yahtabiru Allah bihi ibadahu to waɗannan da misalansu ba wai iya waɗannan ba ne kawai akwai wasu hanyoyin daban da ba ambata ba to hanyoyi nan da Allah zai rinka ji yana jarabtan bayinsa faman sabara to duk wanda ya haƙuri asabahu sai Allah ya ba shi lada ladan wannan haƙurin wa man qanata wanda ko ya nuna gajan dangana a halla bihi iqabuhu to hukumar Allah sai ya tabbata a kai. Allah ka raba mu daga hukuma sai yasa kaji manzon Allah ya sifanta mu'minai manzon Allah ya ce ajaban li amri mu'min a cikin hadisin Imam Muslim alamar mu'mini yana burge mu me yasa saboda kullu amru lahu khairu shi duk abin da ya same shi alkhairi in asabatku sarra shakara fa kana khairan la idan Allah ya jarabce shi da wani ni'ima sai ya kara da godiyar Allah to wannan godiyar sai Allah ya ce a kara mushi lada wa in asabathu Zarra idan kuma jarabawa ne na kunci ya same shi sabara sai ya haƙuri fa kana khairan la sai ya samu alkhairi kaga mutum na da imani na gaskiya duk abin da ya same shi sai ya samu lada ko mai daɗi ko mara daɗi ko mai zaƙi ko mai ɗaci an fahimta ko sai ma yake wale haza kala ta'ala shi yasa Allah madaukakin sarki a ƙarshen aya sai ce wa bashirin sabiri da aka ku yi albishir ga masu haƙuri wa kad haka ba'dul mufassirin to kun ji maganar can da muke ishara yace amma an yi kaito wani daga cikin masu tafsiri kun ji sai ce wani a kiyar wannan da kyau ko annal murada min al khawfi hauna khawfullah shi wannan malamin mai tafsirin yace wai abinda ake nufi da jarabawa na tsoro to tsoron Allah ake nufi wa bil ju'i siyami ramadan yunwa da aka ce azumin ramadan kenan wa bi naqsin wa bi amwali az-zaka dukiya kuma yace zaka yake nufi wato zaka na farilla da Allah yace a fitar wal anfusi sai yace al amrar rayuka kuma to shine rashin lafiya was samarat ya'yan itace kuma da aka ce sai yace al ya'ya kenan ina fata an gane sai ma da ibnu kasir yake wa fi haza wannan fassarar to akwai nazaru akwai gyara da aka abin masa kayansa domin shi kadai yi wannan fassara babu wanda aka taba jin wannan fassara a waje shi ina ba da jama'a gani sai ce wallahu ala amma Allah ne masani ma bayyana ta'ala mina sabirina sabirin alladhina shakarahum fa qala sai Allah ya bayyana irin masu hakurin da yace yi musu albishir da Allah ya jinjina musu sai Allah ya ce alladina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne waɗanda idan Allah ya jarabce su da wani musiba sai su ce dama mu kanmu daga Allah muke kuma gare shi za mu koma wato sun kaga waɗannan sun mai da al'amarin su gaba ɗaya ga Allah kenan sun san cewa ba wanda ya isa musu irin wannan jarabawar sai Allah to tun da Allah ne ya yi mun bai da al'amarin mu gare shi mun yi hakuri. an fahimta ko wali hada akbara ta'ala amma atahum ala zalik shi yasa Allah ya bamu labarin irin sakamakon da zai musu akan haƙurin da suka yi ya Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim irin waɗannan sune Allah madaukakin sarki zai jinjina musu zai musu salati wa rahmatun da kuma jin kai ai sana'un min Allah alaihi kun gani ko yabo ne Allah zai yi musu Allah ya jinjina musu qala sa'id ibn jubair malam sa'id dan jubair yace wannan yabon da Allah zai musu shine aminatun min al'azab Allah zai amintar da su cewa ba zai musu azaba ba da haka duk wanda yake yin hakuri akan abubuwan da Allah ya jarabce mu da su to wannan alama ce da yake nuna cewa ba zai shiga wuta ba insha Allah Allah ka tsere mu daga azaba da Allah ya wa ulaika humul muhtadun kari akan wancan abubuwan guda biyu to waɗannan irin bayi sune waɗanda suka tabbata shiryayi qala amirul mu'minina umar ibn al-khattab shugaban muminai umar dan khattab khalifan manzon Allah na biyu yace ni'mal idlani wa ni'matul ilawa kun ga magana ko yace madalla da alkhairi da ke cikin mangala guda biyu da kuma ƙarin ɗan ɗibi da Allah ya yi wa bayinsa menene mangalan guda biyu sai ce ula'ika alaihim salawatu ɓarin farko ko ɓarin dama na mangalan to salati ne Allah zai yi musu sannan ɗaya ɓarin na ɗaya hagun wa rahmatun jin kai sai ce fahazani al-ijlani waɗannan guda biyu su ne mangala guda biyu wa ula'ika humul muhtadun da Allah ya ce waɗannan bayin su ne kaɗai shiryayyu fa hadihil ilawatu wannan shine ɗanɗi Wahiya hiya ma tuza'u bainal udlaini shine abin da ake yi wa mutum kari bayan an cika mishi mangala guda biyu Wahiya hiya fil hamli kaga ƙarin alherin kayan tafiya ya samu ina fata an gane idan mai zuwa ɗiban ya ne da jaki in ya cika gefe guda biyu sai kuma ya tura wani yashin a solo ko sai ya dora a tsakiya kuma shine ilawa an fahimta ko fazalika haula'i utu thawabahum wa zidu aizan kaga an ba su sakamakon hakurin kuma aka yi musu kari akan sakamakon wannan shine abin da ake nufi to sai malam yake son ya bayyana daga cikin falalan da ke ga wanda yake istirjai idan Allah ya jarabce shi da musiba sai ce wa da warada fi thawabi ja wa huwa qawlu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bari mu marmaza mu wannan gyaran inda za mu ci gaba da yin shi sha Allah da dama mutanen mu idan suka zo za su yi ja'in nan suna yin kuskure wajen faɗin larabcin sai ka ji mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har sai yi wa ra'un wani irin tarkiki da tashiki ko to ba daidai bane ba haka larabcin yake ba ba wa inna ilaihi raji'una bane a wa inna ilaihi raji'una haka ake faɗin shi da larabci ina fata an gane da haka babu wani tashdidi akan rawu to wani ma alaihi yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kaga wannan an samu matsala dan in ka san fasara abin da kake to ba za ka ƙara faɗi shi ba ina fata an gane Allah ya kyauta da aka ku kiyaye yadda larabcin yake shine inna lallai mu dinnan lillahi dama na Allah ne dukkan mu kayan Allah ne ba mu muka mallaki kanmu ba wa inna sannan har ila yau mu dinnan da abinda muka mallaka ilaihi zuwa gare shi shiwa shi Allah raji'un dama duk gare shi za mu koma to tafiyar ne ake yi ɗaya bayan ɗaya to tun da wannan ya tafi ba abin mu bakin ciki mu yi haƙuri ba mu yi haƙuri muna son rayuwa da shi amma Allah tun da ya ɗauke shi lokacin shi da yi. mu ma a kwana a tashi za mu tafi to abin da kake tunawa kanka da wannan kalmar ke to shi yasa Allah ya ce masu faɗin wannan kalmar alaman masu haƙuri ne to ya eh, ƙalu inna lillahi <laughs> to shi da ɗan sauƙi da shi ma shiga cikin almuƙawiru na kenan ko amma duk wannan babu asali daga inda lafazin yake kada ka ɗauko ayar cewa ladina idza tun musibatin ƙalu a ai ana da labarin ku ne sai ka ce suna cewa to kai ma da ka zo sai ka ce suna cewa kai baka ce kenan ba kayan ka tira kanka kenan so a kiyaye duk waɗannan gyare-gyaren idan musiba ta faru kawai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka lafazin abinda ake nufi kenan to masu faɗin wannan lafazin bari ku ji daga cikin irin sakamako da Allah yake musu tun a nan duniya malam yake inda mafa'ili a lokacin da musiba ya same su akwai hadisan da suka nuna falalai masu yawa famin zalika ga ɗaya daga cikin hadisan wanda ya fi nuna girman sha'anin masu wannan istirjai bari ku ji hadisi mala yake mara rawahu imam ahmad hadisi ne tabbatacce wannan hadisin imam ahmad ya fitar da shi haka imam muslim a cikin sahih dinsa malamai da dama suna kawo shi a cikin kananan littattafan su in ka karanta littafin akamin jira'i na malam albani za ka ga ya kawo hadisi al ahmad ya rawaita hadisin da isnadin sa har zuwa ga al-muttalib wannan al-muttalib dinnan wani tabi'i ne an fahimta ko almajirin sahabbai ne to daga cikin sahabban da ya karatu a wajensu akwai ummu salama ummul mu'minina uwar muminai ummu salama Allah ya kara mata yadda qalat ummu salama ta bada wannan labarin bari ku ji karatun tace atani abu salama ta yauman mijina abu salama ya taba dawowa wata rana min indi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya dawo tafsiri daga wajen manzan Allah ka ɗauka yanzu kai ma kamar kai ne an fahimta ko da ka zo ka ji wannan karatun yau kana komawa gida sai ka zaunar da iyalinka kake to yau na jiyo karatu game da falalan masu faɗin inna lillahi in musiba ta same su kamar irin haka abu salama shi ma ya je wajen manzan Allah ne sai ya jiyo karatu game da faɗin inna lillahi to da ya koma gida bai yi nauyin baki ba bai yi ƙwauran karatu ba bai yi mata rowar alkhairin da ya samu ba da aka ya kuma zage ku ɗauki wannan sunnar irin ta abu salama za kuma ku ji amfanin da wannan abin da ya yi abin da ya samar wa umu salama ya ce ta ce mijina na dawowa gida domin abu salama shine tsohon mijinta duk da yanzu ka ji mun ce ummul na ce ko to wannan kafin ta zama ummul na ne a lokacin tana ummu salamanta ta ce da mijina abu salama ya dawo min indi rasulillahi sallallahu alaihi ya dawo daga wajen manzon Allah karatu faqala sai ya zo ya zauna da ni yace min laqad sami'tu min rasulillahi qawlan ce wallahi yau na jiyo karatu wajen manzon Allah tafsirin da aka mana a yau kai abin ya bani mamaki ya burge yace surirtu bihi kuma na ji daɗin karatun yau an fahimta ko kamar ka ce ta ce to meye karatun ne har kake wato nuna wannan irin sha'awar haka kala sai ce manzon Allah ne ce mana la yusibu ahadan min almuslimina musibatu babu wani musulmi da wata musiba za ta same shi fayastarji'a inda musibatihi sai yayi istirja'i to menene istirja'i shine faɗin inna lillahi ɗin, wa inna ilaihi raji'un wannan shine istirja idan yayin wannan istirja'in thumma yaqulu sannan kuma sai ya kara da cewa Allahumma ya Allah abun bauta na ajurni fi musibati ka saka min da lada sakamakon wannan musiba kada ya zan musibar ce kadai za ta same ni ka bani ladan wannan musibar da ka jarabce ni da shi sannan wa akhluf li sannan ka aini wato maye mun gurbin musibar khairan minha abin da yafi musibar alkhairi Abu Salama yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha da dimi a lokacin da musibar ta same shi ba wai sai ta sai iska ta yawa ta tsallance ba a'a da mun shi ina fata gane domin zaka zo ka ji suka ce duk wanda zai yi haƙuri bayan musibar ta yi sallarci wannan bai da lada domin dama haƙurin da yake na yanzu na dole a dama za ka ci gaba da kukan mahaifinka na yau shekarar shi uku da mutuwa ai ƙarya ne sai za a gane ka yi haƙuri shine daidai lokacin da aka baka labarin ya mutu to na ke gane mai haƙuri daga mara haƙuri amma yanzu bayan shekara uku sai kake to alhamdulillah na dai yi gurin kan Allah ya sa kai <laughs> saboda wannan ƙarya ne yanzu yake ba hakuri yayi ba an gane ko shine zamu zo mu ji hadisi a sallallahu da wasallam ya ce innama sabru inda sadmatil alula hakuri da ake magana anan shine hakurin da mutum yayi a lokacin da abin ya zo da zafin shi lokacin da kake jin radadin musibar to idan kai haƙuri a lokacin to shine ka zama mai haƙuri da haka ummu salama ta ce da ya karantar da ni wannan karatun qalat ummu salama ummu salama mai bada labari sai ta ce fa hafiztu zalika minhu sai na haddace karatun dama amfanin karatu aiki to sai ta haddace karatun tana jiran ranar da Allah zai sa wani abu na musiba ya same ta sai ta aiki da karatu to bari ku ji musibar da Allah ya fara jarabtar ta da shi Ta ce falon masu tuwfiya abu salama ana nan yau da gobe kwatsam sai mijina abu salama shi ya fara mutuwa Zama an gane wannan da ke ko Istar ta ce sai na tuna karatun sai na aiki da karatun sai abu na farko da na yi sai na yi istirjai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa kultu sai na kara da karatun da ya karantar da ni daga manzan Allah sai nake Allahumma ajurni fi musibati ya Allah ga musiba ta same ni ka bani ladan wannan musibar wa akhluf wa akhluf li minha sannan ya Allah ka canza min da abin da ya fi shi alkhairi da ta gama addu'ar ita da kanta ta ce thumma raja'tu ila nafsi sai kuma na dawo cikin hayyacina sai na ce anya min aina li khairin min abi salama to ni ko waye zan samu da ya kai abu salama alkhairi abu salama ko ka san waye abu salama abu salama yana daga cikin waɗanda suka musulunta da dimidini a sabiqul awwaluna to yana cikin su sannan yana daga cikin sahabbai yan kaɗan da suka yi hijira zuwa ƙasa habasha a lokacin da ake gana wa muminai azaba a garin makka da manzon Allah yake to tunda al'amarin ya kai wannan yanayin ku zo ku bar garin nan ku samu saukin azabar da ake nan. to waɗanda suka yi wannan hijira su ne almuhajiruna na farko a musulunci saboda hijiransa suka yi sun yi ne saboda Allah man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi to Abu Salama na daga cikin ƴan kaɗan din nan kana jin darajar shi ko sannan su ne din da kuma sai jita jita je ya same su aka ce ai yanzu an ma kyala manzon Allah kowa na addini ashe ƙarya ne sai suka ƙara dawowa garin maka aiko sai aka rike su aka ce ba kun gudu ba da ashe daranta aka yi sai aka gallaza musu azaba fiye da na da suka yi haƙuri akan wannan azabar har lokacin da manzon Allah ya fara musu izini bayan da Allah ya mushi wahayi cewa to yanzu ku fara yin hijira ku tafi Madina Abu Salama dai har ila yau yana daga cikin sabon da suka yi hijira suka tafi Madina kaga duk wani falala na asbakiya ya samu ya yi hijiran farko ya yi ta biyu kuma yana daga cikin asabiqun al-awwaluna da haka duk sanda kaji Allah yana cewa minal muhajirin wal ansar to yana daga cikin su in kaji Allah na cewa asabiqun al-awwaluna yana daga cikin su jama'an gane wannan da kyau ko to sai ummu salama ta ce to cikin sahabban da suke rayu waye ya samu wannan falalan har da zan same shi in ji cewa na samu wanda ya fi abu salama alkhairi ta fi ta kenan ta ce to amma duk da na yi wannan tunanin sai kuma na tuna na fa ya ce manzan Allah ya faɗi wannan karatun magana daga bakin manzan Allah kuma ba wasa ba da aka ban isan kare ta manzan Allah ba amma dai ni ban san ta inda za a yi hakan ba ni dai na yi imani da Allah na gaskata manzan Allah na faɗa na bar wa Allah kuma sauran al'amarin barin gaya za a yi me ya faru ta ce ana cikin wannan hali man qabbat iddati yayin da na gama takaba na na fita idda na fita takaba kawai sai na ji an zo gaishe ni ista'zana alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na ji su manzon Allah sun zo su gaishe ni a gida su ƙara ainihin wato jajanta mun kuma su yi mun maganganu na dai a ƙara imani ko yace da na ji muryar manzon Allah wa ana adbabu ihaban li a lokacin ina cikin jima kun suna da ai wato amfani da fata da yawa to ta ce tana cikin jiman fata wanda za ta yi amfani da shi a lokacin ta ji muryar manzo Allah yana sallama ta ce ina jiyo muryar shi fa gasaltu yadi sai ne marmaza na je na wanke hannaye na a min alqardi daga ainihin wato wannan aikin da nake yi na abubuwan kazanta na fatan da na taba ko na wanke hannuna na je na shirya na sanya hijabi na sai na je na aini wato bude wa manzan Allah kofa wa azantu lahu sai na mai izini na ce ya shigo fa wada'tu lahu wisada na shimfiɗa wa manzan Allah abun zama na sa mushi wani matashi min ada wisadatu adani wato na fata kasa irin wannan fatan nan da ake a sa abun filo din ko a dinka shi da fata to irin shi ne na ajiyewa manzan Allah ya zauna a kai gashi ya ce ta ce hashwiha lifun wanda aka yi da ainihin wato a gashi mai laushi irin kamar ka ce na gidan sarakunan nan ko faqa'ada alaiha sai manzan Allah ya zauna a kan wannan matashin da na ajiye mushi a gefe guda ni kuma sai na je na kame a gefe guda Ta ce da manzan Allah ya fara zance saba ni ila nafsi kai tsaye sai manzo Allah ya ce mun na zo kuma ina ganin zan aure ba ne mutum ummu salama ta ce kamar a mafarki ta ji magana manzo Allah da kanshi kaga addu'a ta ci ko bai ci ba aha sai sa kai ma in annabi yake kai abu kawai kai wallahi ka bar wa Allah sauran an fahimta ko ma'ana Allah ya so ya gaskata ta akan imaninka da manzan Allah kuma ya nuna mata duk abin da ka ji daga bakin manzan Allah ba wasa ba Shi ne Allah yake to manzan Allah ya zo ya aure ta shi da kanshi Gama ana fahimta ko ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana min cewa zai aure ni fara faraga min maqalatihi qultu da naji na rasa me ke min dadi, me ke min fari farin ciki a zuciya amma saboda ɗabi'an mata bari kuma ku ji abin da take kace da annabi ya gama faɗi ina ta murna ina ta jin daɗi sai na tudda kai nake ya rasulullah ya manzan Allah ma bi Allah ya kuna bika ragaba wane ni in ce ban yarda da wannan abin da ka zo da shi ba Ha, waye haife ni waye uba na kenan ko sai dai lakin ni amma ya manzan Allah ina da wasu illoli wanda wala Allah ban sani ba ko ba tantantar da ni in zama mai matanka ba bari in gaya maka illolin lakin ni ka ganna dinnan? nan imra'atun fi ghiratin shadida wallahi ina da tsananin kishi in na fara kishi kamar kun fita hayyaci na sai sa kaga Abu Salama ya hakura da ni ni kadai <laughs> to gashi ya manzo Allah na san ba ba ni kadai bane zan zan kasance a karkashin ka already ma akwai wasu matan ma a gidan to ya za a yi kenan kun ji sai marmar sai faɗi illanta na farko ko yace fa ahafu an tara min shay'a yu'azibuni Allah bi ina jin tsoro kada sai na shiga gidanka wannan kishin nawa ta motsa da jawo min abin da Allah zai min azaba sakamakon na tada maka hankali to ya zan yi da wannan ya manza Allah ka ji illa ta farko sannan matsala ta biyu da nike da shi wa ana imra'atun qad dakhaltu fi sinni gashi kuma ya manza Allah ka gani yanzu dai shekaru nawa sun fara ja ba wai budurwa ba ce bayani a karama ba na san kuma kana da irin su Aisha wanda na san ba karamin ji da ita kake yi ba to ya za ka yi da tsohuwa ta manzan Allah kuna ji ko kun ga wannan yana yin raddi ga ainihin wato irin maganganun da kafiran duniya suke son wai su rinka bacin manzan Allah da shi wai manzan Allah da shi ba abin da ya sani sai sha'awar mata kawai tsara mata yake yi to ka ji irin matar in an auri tsohuwa sha'awar da ake yi aka aure ta maslaha ce da tausayi irin na manzan Allah shi yasa ka ji duk wata mace mai matsala sai annabi ya aura dalilin duk da yasa ya tara wata ce dan duk cikin matan nashi ku gaya mun wa sai ya aura tana budurwa baya ɗaya ce kawai ita ce kawai Aisha amma duk sauran manzan Allah ya aure su ne saboda matsayin shi na ra'ufun bil mu'minina in ya je ga halin da take ciki ya ga za ka tozarta sai su ki dawo karkashi ba duk wani matsalan ki za a ɗauki wannan shine manzon mu shine manzon Allah jama'a mun ga kun ji ita da kanta ummu salama take cewa ni mace ce wacce na tara shekaru da ka tsohuwa za ka aura ba wani abu da za ka samu ko na wani jin daɗi ko wani abun nan ka ji illa ta ta bi sannan wa ana tu iyali sannan kuma ya manza Allah kaga mijina Abu Salama ya rasu muna da 'ya'ya tare da shi daga cikin 'ya'ya akwai ita wannan Salama da kake ji ake ce mata Salama akwai wanda ake cewa Umar na fata an fahimta da wasu 'ya'yan kamar guda uku ko hudu kace to waɗannan yaran kuma kaga ba zai kyautu a ce in yi watsi da su ba sai zan na ci amanan ubansu ban kula musu da 'ya'yan shi ba to ya za a yi min da waɗannan illolin to bari ku ji magana da muka ce manzon Allah ba a taɓa kawo matsala gaban shi ba tare da an samu mafita ba sai ya warware shi jama'a an fahimta ko eh sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake to mun ji matsalolin naki ki saurari mu kuma jawabi daga bakin mu sallallahu alaihi wa alihi fa qala manzon Allah yake amma ma zakarti min al matsalar kishi da kika ambata tabbas wannan wani dabi'a ne da Allah yake sakawa a jikin mata kowace tana da nata irin kishiyar sai dai kishin nasu to na wata taku na wata ne to ba wai ana cewa haramun ne mace ta zan tana da kishi ba to amma kada ta kishi da zai wuce iyaka na shari'a abinda ake cewa kenan da haka sai manzo Allah ya ce wannan abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa ‘yan adam to za mu taya ki roƙon Allah ya sassauta miki shi matsala ya ƙare ko bai ƙare ba don haka Allah kuma ya sassauta mata ta zo ta zauna da matan manzan Allah kishiyoyi har takwas duk da ita tara kuma ba ji matsala a bakinta ba kaga kishi ya ƙare ko bai ƙare ba ya ƙare da haka manzan Allah ya ce an magance miki matsalar farko to matsala ta ta biyu fa na tsufa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu tashi roƙon Allah ko fa saufa yadhhabu Allahu azza wa jalla anki Allah zai rage miki wannan zafin kishi wa amma ma zakarti min as-sin batu game da shekaru kuwa faqad asabani mithlu zalik ai ki girme ni ba <laughs> shi kai magana yawa in shekaru kike tunani na dai girme ki to zaki nuna min shekaru ai na san da shekarun ina fata an gane da haka wannan ma an magance shi koko da saura an wuce shi manzo Allah da ya auri ma wanda ta girme shi Khadija ba ta girme shi ba ya auri wanda take fare ta balantana na da na girma abin da annabi ya nuna mata kenan da haka fa kada asabani mislu alladhi asabaki ni ma dai na tara shekarun da haka ba za ki mun barazana da shekaru ba wa amma ma zakarti min al-iyal batu game da marayu kuwa sai da ma gidan marayu zaki gidan uban marayu afwan na fa an gani manzan Allah tun kafin a aiko shi da annabta yake taimakon marayu wannan na daga cikin abin da as kadija Khadija ta aini wato faɗi na halayen shi a lokacin da yake ya ga aljani zai hallaka shi take kalla Allah ba zai zata ka ba saboda kana taimakon marayu tun kafin yanzu manzan Allah na daukar dawainiyan marayu sai yanzu da ya tabbata annabin Allah da aka marayu gida za su yi ba matsala akwai wani sauran matsala nan sai ta yi shiru magana ya kare kenan to da haka ta zama ɗaya daga cikin uwayen mu'mini sai manzo Allah ya aure ta ita da kanta ta ce na ga mu'jizar manzon Allah ashe da gaskiyar manzon Allah ya magana a imani kawai ta ce ban taba tsammanin zan samu miji da ya kai daraja abu salama ba sai kawai sai Allah ya kawo min manzon Allah to kaga a hada abu salama da kaina <laughs> wane mutum <laughs> ina fata an fahimta to wallahi haka ake son mu rinka sallama wa manzon Allah amma in ka kuskura ka rinka yin jayayya da manzon Allah Allah ya ce to fala wa rabbika la yu'minuna na rantse da ubangijinka ba wanda zai imani hatta yi mu muka fi ma shagar bai sai sun yadda kai alƙali ne da kai ta kai alƙalanci akan duk matsalolinsu kuma duk sanda kai wani hukunci a kansu la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai kada wanda ya ji wani ƙaiƙayi a zuciyar shi ka yi hukunci wa yusallimu tasliman su sallama sallamawa haka ake wa manzan Allah amma an kallon zaka in ka jayayya da maganganun manzan Allah a ce annabi ya ce ya ce wai kai baka yadda ba ƙarya ne saboda wai kai ɗan ƙala kata ne kai to zaka ci duka a hannun kattin mala'iku wallahi lazim manzan Allah ba wasa bane al'amari Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to jama'a kun ji wannan hadisin to kun ga wannan hadisin ya nuna falalan istirja'i ko bai nuna ba to kaga banda wannan falalan ma ga kuma waɗancan sakamako da Allah ya kai wa masu wannan haƙuri sai sa jama'a mu zamo masu haƙuri da kuke ji ake cewa mutum yayi haƙuri idan abu ya same shi ba karamin wa'azi ake mishi ba amma a lokacin ina shedan ya riga ya kare idan mutane sai ka ga mutum yana hayaki yana kumfan baki yana billahin lazi ba zan yi ba kaza kaza haba bawan Allah me ya zafi duk abin da aka yi mata in ka dubi girman Allah da yake yana tare da masu hakuri ai bai wannan abin da bai cancanci a ce ba za ka yi hakuri a kan shi da haka yan uwa masu albarka mu zame masu hakuri Allah ya sa mu dace a nan za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gobe za mu zo mu ci gaba da bayani game da wannan hakuri har inda za mu ga cewa eh lallai dole mu koya wa kanmu a gurin nan domin wannan al'amari ne da ake iktisadi ba wai ana haihuwar mutum da shi bane dole zai kai zaka tarbiyyanci kanka akan haka ka zamo mai hakurin dole saboda ka samu wannan daraja za mu ci gaba da bayanin su a gobe in Allah madaukakin sarki ya yarda sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum